It is regrettable that the shameless plundering of the state by the so-called leaders was far greater in scale than the destruction unleashed on the region by insurgents. mukaddashin gwamnan jihar adama kenan honorable ahmadu umar fintiri yayin da yake wa al'umman jihar jawabi na cewa zai binci gwamnatin mutanen yako your desire shall continue to guide our silent decision in effort to correct the bisa zargin cewa tsohuwar gwamnatin da ya gadan ta yi facaka da kuma waka cika tashi da dukiyar jihar adama kusan naira biliyan tamanin biyu zargin da yan bangaren yakon ke musantawa shi dai mukaddashin gwamnan wanda wa'adin mulkin sa na watanni uku ne wato kafin gudanar zaben cin gurbi ya ce ya dau wannan mataki ne don kawo gyara kunshin wahala da ya sa mutane mu a ciki a kurakuren sun yawa a cikin gwamnati amma da goyon bayan jama'a tun da sun san abin da ya aikata da kuma abin da muka gani muna samun goyon bayan su kuma muna gyare-gyare wanda jama'ar mutane adamawa suna amincewa kuma suna murna da abin da muke yi kuma muna tabbatar musu as government muna abubuwan da ya dace to sai dai kuma a martan da bangaren mutanen yakon suka maida sun fa zargi ma mukaddashin gwamnan ne da aiwatar da abin da su kira siyasar bata suna na biyan bukatun wasu mutanen boye dai mutanen yaku ta bakin kakakinsa Ahmad Sajo ya ce ai abin mamaki ne ma a ce an kashe kudaden da tun hawan gwamnatinsa ba a same su ba na zunzurutun kuɗi har naira biliyan 82 ka san babu gaskiya wannan magana gaba ɗaya ma gaba ɗaya a mulkin murtala ya ku ai ba a ma sami rabin wannan kuɗin ba balle a ce an kashe mu dai a sanin mu shine wannan abin dama akwai shi a tsare waɗanda suka kitsa wannan dige wata haramun su suka kuma suka ga sun kitsa abubuwan da za a yi daga farko shi a ƙarshe don haka duk abin da suke yi nan suna bin gaftari ne wanda yake yana tsare yana zaune su ci gaba da yi kamar da na gaya maka ita gaskiya ba ka ɓoye ta don haka wataran wataran wataran wataran insha Allah bi ta'ala gaskiyar al'amarin zai bayyana idan dai za a iya tunawa a bayan mutalan yako ya yi ma zargin cewa gwamnatin jihar na bin gwamnatin tarayya wasu biliyoyin naira kudaden da ko ta nema amma ba biya ta ba wannan cece ce dai na zuwa ne yayin da ma shugaban majalisar sarakunan adama kuma lamiran adama dr muhammadu barkindo aliyu mustapha ke fashawartar mukaddashin gwamnan da ya kauce wa jita-jita da kuma yan ingizi mai kanturuwa don ciyar da jihar gaba. mu sarakuna a kullum al'adarmu ne duk gwamnatin da ke ci dole ne mu haɗa kai da ita mu taimaka mata domin ta sami nasarar gudanar da ayyukan da talakawa ke bukata. Shugabanni ina kira gare a daina sauraron jita-jita domin Allah ne ya baka ba wani wanda zai buki kirji ya ce shi ya baka karya yake in dai dan adam ne shi saboda haka kullum kai maganar Allah kawai zaka ji kuma ka tuna da Allah yana nan kusa da kai an ce ya fi kusa da kai da wannan jijiya ta wuyarka saboda haka duk abin da kai yana nan. Ibrahim

இன்றைய